ku da zuwa Real Abavis. Idan wannan ne zuwanku na farko ku danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai, waye ke kisan kashi na ashirin da bakwai. cike da tsananin ɓacin rai yake share gudu a makekin titin gra ɗin wanda ba motoci sosai a kan hanyar yarinyar nan ba ta jin magana to uban wata bi waye ba ta izinin bin mutane kamar haka ya yi da magana cikin wucin ɓacin rai daga sautinsa lumshe ganin idanunsa ya yi wanda suka yi ja ya kuma buɗe su tare tare da furzar da wani irin ɓacin rai ba ta da hankali ya furta cike da ci gaba da bugun tiyarin motar ina ga daga gefensa zaune take tana kallon shi tana limshi idanunta waɗanda ke cike da tsantsar kishi da kuma ɓacin ran yanayin da ta gan shi a ciki babu da zan je na barka masoyina Najwa ta furta tare da tashi daga kujerar tana ƙara kusantar shi komai ta tuna sai ta komo cikin kujerarta tana tare da rantsi ta gaba ɗaya me yasa me yasa kake damuwa da lamarinta bayan ba ta son ka me ke baka duk wani abu da kake bukata da biya ma bukata a koda yaushe ta yi tambayar a hankali Tare da buɗe jajayen idanuwanta wanda ta zuba mashi waɗanda za su iya firgita duk malukin da ya kalla ahmad kuwa ci gaba yake da tuƙi cike da tsananin ɓacin rai burinsa bai wuce ya yi ido da maryam ba a yanzu kaɗan kada kanta ta lokaci guda me nake jira a yanzu bayan mai tare ta ba ta nan ina ga lokacin kawar da wannan bil'adaman yayi ta furta tare da murmushi mai sauti lokaci guda kuma a nurin da ke fuskarta ta kuma komawa zuwa ɓacin rai kamar na da idan na kashe ta ta zan ci gaba da bayyana a kunsa a matsayinta ta yi ma kanta tambayar tare da tsuke fuskarta girgiza kanta ta yi lokaci guda ta ce kayya ba zai yiwu ba nan ta ji an ce ana kwalla mata kira muryar boka ta katse mata tunani da lissafi ba tare da ta shirya ba ki bar inda kike ko ina ne ki bayyana yanzu nan ya makanar cikin tsawa ta bai fuska na jiwa ta tare da kallon ahmad wanda bai ma san da kasancewar halittar ta ba a motar kana jin wannan tsohon bokon zai gabani da kana jin wannan tsohon bokan zai raba ni da kai bibi na ta maganar tana taɓe baki kamar wadda take magana da mai gani da jinta karka kula wannan bil'adama ta furta tare da wani irin murmushi da juya idananta ta ɓace a motar nan ke daidai lokacin ya isa katin gate ɗin inda ya shiga da wani irin horn kamar zai tashi sama oh kowaye yake irin wannan hulɗar haka kamar zai tashi sama bintu ta maganar tare da cinno ɗinta oho ko ma waye na san baba mai gadi zai yi maganin shi maryam ta ba ta amsa dukansu da ke zaune falon dariya suka kyalkyale da shi wani hausa siri suke kallo da yake dauke musu hankali a canal ɗin arewa 24 mai suna labari na sun yi nisa sosai a ciki inda banda musu kan jaruman ciki babu abin da kake ji a falon masu na sumayya da mahmud a'a baba mai gadi ya faɗa lokacin da ahmad ya fito daga cikin mota malam ahmad yau da kanka kake irin wannan honaka baba mai gadi ya faɗa yana tauna gorinsa yana wage baki a ransa ji yake da wani ne yau sai Allah ko kaɗan Ahmad bai bi ta kansa ba sai kallonsa da yayi ya wuce cikin gida abinsa. A'a, to yau wannan ya kan lafiya ya faɗa yana kaɗa kai ganin jajayen idanun Ahmad. Kai ya ba lafiya ya faɗa tare da girgiza kai yana kallon Ahmad har ya ɓace maganarsa kafin ya juya zuwa nasa ɗakin. Kai tsaye sashen umme Fawa wato sashen su Maryam. don a yanzu burinsa bai wuce ya yi ido hudu da ita ba ya kira sunanta kofar falo Umar da ke zaune da bakowa ne ta amsa shi tana falonsu ba tare da tara fuskarsa ba sam ya juya ya bar wajen ikon allah shi ne ba ko sallama kai altine kin cika magana kila wani abin ke damunsa ko ya ɗauki mai hankali amma Ahmad yaran kirki ne sosai. Umma ta faɗa. Atina kuwa kada kanta ta yi sanin halin ‘yar uwar tata. Banka ƙofar falon ne ya kutsa kai tare da kiran sunanta cikin tsawa. Idanunsu ne ya sauka cikin na juna ba tare da ta iya ko da kwakwaran motsi daga inda take ba. sauran yan uwansu kallon kallo suka soma tare da tsira ma ikon Allah ido cikinsu ba wanda ya yi yunkurin motsi bare magana ganin an ɗau lokaci bintu ta tantsire da dariya tare da kiran sunansa ya ahmad hakan ya ba sauran damar yi musu dariya ganin abin da ke faruwa a zabara suka dawo hayyacinsu maryam da jikinta ke buɗe kasancewar bes ce a jikinta ga rabin dukiyar fulanin ta buɗe a sama nan ta soma neman yadda za ta rufe jikinta ganin yadda take wasu ya sa ahmad shiga wani yanayi nauyi da jin kunya musamman ganin idanun ƙannansa mata juyawa ya da sauri cikin wani irin murya mai gargaɗi ya ce ki samu a ɗaki na yanzu yanzu nan ya kai ƙarshen maganar nasa da ƙarfi wanda kana ji ka san ƙarfin hali ne tab yau ya ahmad ya shigo mu da kansa lallai yau za a yi ruwan sama ka ji ki dama ai suna shigowa wani lokacin binto ta karɓa kina ruwa yaya maryam asi ta faɗa tare da taba baki maryam dai bata ce komai ba saboda kunya da ya kama ta yadda ya ganta sai dai ta san akwai kes tunda ta fita ta fita ba tare da ta faɗa mai ba kuma ba shi ya kata gida ba haka ta tashi ta ja hijab ɗin da ɗaya daga cikin 'yan uwanta ta fita a hankali take takawa saboda tunanin abin zai biyo baya to ɗakin safa ya ce ta faɗa tare da cinno baki sanin ba yadda za ta yi da shi kuma rashin zuwanta na iya jawo mata fin abin da take ciki a yanzu. Ina dutsen yake aka faɗa cikin tsawa, tare da wani irin ƙara ana dukan wanda ke fitowa daga cikin kogon, ba ka yango komai ciki sai do hakan haka ne ma nake ta faman kotsawa ciki duk da ina jin tsoro sai dai ina son ganin abin da ke ciki ya ji hankali na gaba daya na yi tafiya mai nisa ina ci gaba da jin muryoyin wanda yadda nake karasawa haka nake jin muryar na da ƙarfi ga haske yana sake bayyana wanda ban akwai shi ba mai ido na zai gane min ya ce a rataye a ɗaɗɗaura yanta ta jikinta jini-jini kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci tana cikin wani hali. ta nirmala ce riƙe da wata katotuwar bulala murɗaɗɗiya tana kallonta cike da fashi da ɓacin rai. amma yaushe za ki ci gaba da juriya a kan abubuwan da suke faruwa da ke nirmala ta yi maganar tare da murmushi mara sauti. ruwa ta furta da ƙarfi abinda amaya ke iya furtawa kenan sai dai muryarta ba ta fita sosai a wannan lokacin Murmushin nirmala ta kuma yi wanda wannan karan tare da gyara tsayuwarta ruwa za ki sha ta tambaya amma ya daga kanta ta yi kaɗan alamun e a zuciyar nirmala ta matsa gab da ita ta kai ta ɗago fuskar amma ya da hannunta ta da matsa bakinta cike da jarun idanu amma yana karnanta, duk tana buɗe su suna kuma komawa shi saboda tsananin azaba ina miki maganar dutsen da ya fi mun komai daraja kina nan kina zancen ruwa wa ya faɗa miki kina da matsayin da zan baki ruwa a wajen nan in kina son sake ki ki ji daɗi kawai ki faɗa mana inda dutse yake idan kuma kin ki a kawo mana yar uwarki bil'adaman nan na san ita ba za ta jura irin azaban nan na tsawon lokacin da kika ɗauka ba me ma sunanta nirmala ta ida magana cike da murmushi tare da sakin fuskar amaya wacce ke a wali wuɗi ko nirmala ta faɗa a firgice amaya ta daga kai za ta iya jurar komai akan wuɗi. wannan dalilin ita ta zauna lafiya ya sa ta bari suka kama ta ganin yanayin amma ya sa ta tuntsire da dariya sai da ta yi mai isar ta kafin ta yarda igiyar kulala. bari na je karki damu yar uwarki na nan tafi sai an jima tana gama faɗa ta ɓace a gurin sai ƙarar dariyarta yayin da amma ke faman jijjiga igiyoyin da muryarta da ke fita da kyar tana karki ta. abin da take ta maimaitawa kenan wanda ba mai jinta sai ka matsa kusa da ita gab take hasken da ke gun ya ɗauki duhu ya mamaye gurbin tsaye take bakin kofar ɗakin nasa gabanta na faduwa in ba ta shiga ba ita kuma bata shiga ba kuma ba ta tafi ba Ahmad kuwa banda kaiwa da komowa a tsakar ɗakin babu abin da yake na lema yarinyar nan ni za ta shanya girgiza kai yayi da ke da cike da ɓacin rai ya isa kofar ya murɗa handil yana kai inda suka ido biyu ba tare da ɓata lokaci bai fusgo ta ciki tare da mai da kofar inda ya manne ta jikin kofar idanunta gaba ɗaya ta rintsi saboda tsoro ta jikinta da ke shafar nasa ya ratsa ya sa ki a kofar har lokacin ba ta buɗe idanunta ba saboda tsabar tsoro da jikinta ke faman kaɗawa tsabar tsoro ba tare da ya matsa ba bayan ya sa kiɗin ne ya waigo yana kallanta yadda jikinta ke faman kaɗawa tare da idanunta da ellis ɗinta masu matukar birge shi lokaci guda ya nemi ɓacin ran da yake cikin rasa sai ma murmushi da ya tsinci kansa da yi mata ganin yanayin mai ɗan sauti wanda har sai da ta ji buɗe idanunta ta yi da sauri tare da zaro su yadda yake murmushi sosai ya ba ta mamaki musamman yadda ba ta tsammanin shi a wannan lokacin sam ya mata wani irin kyau a wannan lokacin kamar ba ya yi Ahmad da ta sani ba kusan yau ne ranar farko da ta iya kallon shi sosai haka duk dama Ahmad mai kyau ne wanda kowace mace za ta so kasancewa da mallake shi don yana da duk wani abu da zai ja hankalin mace gare shi ganin yadda take kallon shi yasa ya lafa yalafa da dariyar ahmad muryar ba ta sauka dodon kunnuwansu da sauri Maryam wacce ita ma ke a ruɗe wanda lokacin ta zo wucewa ƙafarta ta ruɗe cikin nasa yayin da ta tafi ƙasa cikin sa'a yana saka rikota suka yi ƙasa tare inda cikin rashin shiri lips su, ya manne da na juna zaro idanu ta yi cikin nasa a gaba ɗaya shiru ne ya ratsa ɗakin ba tare da sun yi kowane yunkuri ba ahmad lafiya Labiba da ke waje ta tambaya da sauri Maryam ta ɗaga shi shi ma ya tashi yana kallanta yadda da ta birkice. Satar ta yayyar mata fika kumatu wanda hakan ya ƙara rikita ta gaba ɗaya ta juya ta rasa ina za ta yi ban san iskanci ka buɗe labiba ta yi maganar tare da murda ƙofar ga mamakin su sai ganin ta suka yi nan idanunsu ya raina fata ta shiga binsu da kallo musamman maryam wacce kunya ya rufe ta ta kasa ko da motsi bari ɗaga kai baki ɗin bai rufu ba ya faɗa a hankali tare da ciza lips ɗin shi mai kace labiba ta kuma tambaya tana kallon shi Ka kakalo murmushi wanda ake kira yaƙi yanzu nake cewa bari na zo mu fita nan. ya yi maganar cike da wani irin yanayi ta ce na gani ai ta faɗa da ƙarfi tare da juyawa ka same ni a ƙasa in kun gama ba tare da ta saurare shi ba duk da tana jin yana son magana ta sa kai ta ja masa kofa sai a lokacin maryam ta yi karfin halin motsawa inda ta nufi kofa da sauri karar rufe kofar yana shi karasa furta kiranta da ya shiri shafa kansa ya koma kan gadon ya zauna ya furta shikenan hakan ya ƙare. ya furta tare da yin ajiyar zuciya bayan kwana biyu bakin kogo aimanin aka kira sunansa cikin wata iriyar murya tare da kecewa da dariya sosai ake dariya da wannan murya ai mana tsorace ya ƙara mannewa da dutsen, wanda hakan ya sa wani abu ya cike shi. Ya saki wani irin kara na azaba da ya ji a wannan lokacin girmawar abu ya ji ta gefensa, duk da baya ganin komai sai bakin duhu ga wani irin sanyi da yake ji. Alamar maciji yake ji, sake zaro idanunsa ya daidai lokacin da wani haske ya bayyana tare da idanun wani irin abu wanda firgici bai sa ya bambance ba a firgice ta ciye tare da fitar da wani irin sauti a zafirai ta shi zaune jin nokin ɗin da ake kofarsa ne ya sa ya kalli kofar yaya ta kira sunan shi da ƙarfi ina zuwa ya faɗa tare da tashi tsaye mai da duban sai makoncinsa wanda ya yi jagab da zufa kamar wanda aka wasa ma ruwa ƙara ya yi jikin miro ɗin shi yana mai da wani irin numfarfashi tare da fursar da wucin wahala sai me ko da ya karasa kunnuwansa sun fitowa da gashi da sauri ya yi baya wanda hakan ya sa ba tare da an ƙara da an kara ba ya yi watsi da abubuwan da ke jere a kan diresin miro ɗin ya yi lafiya aisha ta kuma tambaya daga can waje ki je na ce ina zuwa ko ya maganar cikin wani irin yanayi komawa ya zauna inda cikin nasara bayan ɗan lokaci koma ya koma noma kai sai tole da ya faɗa ya yi wanka ya dawo ya shirya cikin shirin nasa ne yana tsaye bakin miro ɗin ya hango zanenta da ya adana a gefe har ya juya zuwa ɗauka wayarsa ta shiga ringin lamba ɗin da ya gani ne ya sa ya ɗan saki murmushi ya amsa sallama ya faɗa lokacin da ya danna rusif yawa wallahi kamar kin san yanzu ke tunani yanzu na tawa kenan ya tambaya yana sauraron ta ok zan zo da shi sai na zo ya ida maganar tare da mata sallama bai bata lokaci a ɗakin ba ko da ya gama ya fita da fentin sai da ya sa a mota kafin ya nufi fat ɗin su momansa kasancewar yau ya kama ranar lahadi duk suna gida ya ce to shi ke nan ganinan zuwa can kuwa nirmala ta yi hucin zafi tare da saurin janye hannayenta a jikin amaya idanunta sosai ya ja take kallon amaya wacce lokaci guda ta tuntsire da dariya waye shi wani jinsi ne wanda kika ɗauyarta da kika miƙa mishi nirmala ta maganar tana tare da ƙara shewa da wani irin tsawa murmushi mai sauti a mayata ita ce na faɗa miki ba za ki taɓa kaiwa ga aiman ba ko kin fara zai kubce marin da murmin ani ta sauke kan fuskarta ya sa ta saurin sauke kanta kasa ta ce ke Mumina hani ta yi magana cikin fusata. Ɗagowa Amaya ta yi tare da murmushi a kan fuskarta, wanda kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci ta matuƙar kalabaita sosai. Na faɗa miki sai kin kawo, ‘yar uwarta gunnan za ta fahimci da gaske muke, idan ba haka ba za mu ɓata lokacinmu a kanta. Nirmala ita ma ta yi magana tana kallon momin hani Wace ta cika ta yi ta da ɓacin rai ta ya zan faɗa miki hani ba za ta taɓa bari mu kusanci wannan yarinyar ba a yanzu momin hani ta yi maganar ranta kin shigo nirmala ta faɗa tana kallanta kallanta amma ya ta yi musamman momin hani wacce take zargin akwai abin da ya kiyana ta aikata abin da antinta nirmala ke son aikatawa sai dai ta rasa nisa ba za ta iya taba wuɗi ba don tabbas ta kula da yadda take kare batun kawo wuɗi haka ne ke ƙara mata ƙarfin gwiwar abin da take fahimtar akwai abin da ake tsoro game da taɓa uwar tata wanda ita kanta ba ta sani ba. Yau saura kaɗan mu same shi amma minti kaɗan muka rasa ko fuskar shi mun kasa gani. Har yanzu na rasa gane wani irin tsafi ta sami shi wanda ya namu cin masa ta maganar cike da ɓacin rai. Ta ce ina ga magabarta haka gobe mu ci gaba. Nirmala ta so a ja amma ganin mamin hani ta yi serious da lamarin ya sa ta yadda ta iya tayyata ƙura suka ɓace inda sanyin gun na ƙanƙara ya ci gaba da suburbaɗar amaya. ta wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah fi salamu kwana lafiya.